ne saboda idan mun yi shahada. to kuna son ku samu shahada kun biya kuɗin haƙin shahada? Aiki zaki yi. Ni tambaya ku nike kun biya kuɗin haƙin shahada kuke neman ku yi shahada? zaki biya mana Oh ba ku biya shahada ba amma kun iya rike manyan wayoyi. Mama data ta ta ƙare kuma na Ina ki samu kuɗin sayan data? Mama a break in na ke dan ajiye. Kin yi tunanin ki ajiye kuɗin data a duk lokacin da aka baki kuɗin tara amma baki tunanin ki kada ki aje kuɗin shahada ba ya kamata ku ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah yanzu idan ku misali idan da ni ce na kamar ni da ku mahaifin ku ya samu shahada ya kuke tunani ba ku san ku a taimaka mana ko ku kula san ku ga kun ga kun ga fala kun zama cikin wahalalli to duk lokacin da aka dora haƙƙin shuhada kan mu sani cewa haƙƙi ne da Allah ta'ala ya dora mana idan fa ba mu biya ba duk yanayin ƴaƴan shahidai suka shiga to mu ne Allah zai tambaya saboda haka idan kun yarda da wannan to shikenan sai ku rike manyan wayoyi kuma ku yi yadda kuke so bani bani ba? na ga maki ki bani idan kin biya din kin kama kuɗin haƙƙin shuhada idan bani bani Ke ma ba ni ta hannunki. Lokacin da wakilan Asasa suka zo kuka biya su kuɗin haƙƙin shuhada sannan za ku ci gaba da riƙe wayoyinku amma dama ma damar za ku za ku riƙe manyan wayoyi ba tare kuna biyan haƙƙin da Allah ya ɗora muku ba. To gaskiya ba ku ba rike kuma har ta alimin zan ana ku zuwa saboda ba da na wurin zuwa. Ba da wani muhimmanci in dai har za ku je za a ce muku biya haƙƙin shahada ya zama na kun gan gwamnati ku rike wayo to ina amfani zuwa ta'alimu mama insha Allah za mu kuma alƙawali insha Allah ta'ala wannan umarni ne za mu cika shi insha Allah to mama ni dai ga namu na bada abana da me zaki sayar da su ya wallahi zan dan sai data kuma zan cika in yi kin gani ko ashe kina da kuɗin da zaki biya haƙƙin Allah da ya ɗora miki amma kin goma ce to ai na zata kin biya mana shi yasa bai ai dama ni ba haƙƙi na bane ba haƙƙi na haƙƙin ki haƙƙin ta ya zama na iya iyaye su sani cewa ba wai iyaye ne zai surka biya musu kuɗin haƙƙin shahada ba a'a su ma ya kamata cewa su san cewa haƙƙin shahada kan kowa yake ko da ga yaron goye yaron goye yanzu ƙanin ku na goye su ne kamata ni in biya ma amma ba komai ya ba To yi mama abin da fahimta in sun zo mu ba su tambayan mu ce suke ina mama mu za su anshi kuɗi ne waranta. Ba ku zama ne ba na ku saurara ku ji amma kuma kamar yadda ake bayani cewa ya kamata kowa ya riƙa biyan haƙƙin shahada to malam yana magana cewa kowa zai biya haƙƙin shahada. kowa yanzu idan misali in baki biya ba ke abu ya kasance a kanki za a ware ki a ce ba za a baki hakkin shuhada da Allah ya dora ya dora ma yan uwanki ba kin gani saboda haka ya dan Allah murka biyan hakkin shuhada kin ki nake ni na riga na biya ruqayya kenan sarkin dubara kun ga ruqayya ta hi kuwa yau wato kenan kin ga ita akwai haƙƙin ta biya haƙƙin ta amma to me yasa baki ma yan uwanki ruqayya ki riga gaya masu ya kamata ki riga yi masu ki jawo hankalinsu Allah ga wayarki shikenan kuma daga yau a'a ba zan baki ba yanda yan uwanki sun kama kuɗi sai kin kawo kuɗi inda kina son in baki saboda haka ki je ki kama kuɗi ke me kwarin kyale sai yi da daga yau idan na baki kuɗin break in baban ki ya baki kuɗin break ki rika ajewa kina hita kuɗin shuhada ranar da ki suka cika kuɗin shuhada ki kawo mini in baki waya shi ke